بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة اليوسف أن سوكر دائتا أمكا daga manufofin surar izina da yadda Allah maɗaukakin sarki yake tausayin bayansa cikin yadda yake tsara waliyansa al'amuransu da ba su dama da ya masu kyakkyawan ƙarshe. Tafsiri Alif Lamra Tilka ayatul kitabil mubin Alif Lamra bayanin ire-iren waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul baƙara. Waɗannan ayoyin da aka saukar da su a wannan sura suna cikin ayoyin Alƙur'ani wanda yake a bayyane dangane da abin da ya kunsa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Mun saukar da Alƙur'ani da harshen Larabci ne domin ku Larabawa ku fahimci ma'anoninsa. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين يا kai wannan manzo za mu baka mafi kyan labarurruka saboda gaskiyar labarin da kyan lafuzzansa da fasaharsa ta hanyar saukar maka da wannan alkur'ani duk da ka kasance kafin a saukar da shi cikin masu rafkana dangane da wannan labari baka da iliminsa. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا كي منزو muna baka labarin lokacin da annabi Yusuf ya ce wa babansa annabi Yaƙub, Baba, tabbas, Ni na ga taurari goma sha ɗaya, na ga wata da rana, na gansu dukkansu sun yi min sujada. Wannan mafarkin shi ne farkon bushara ga annabi Yusuf. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين sai annabi Yaƙub ya ce wa ɗansa annabi Yusuf, Ya kai ɗan ƙaramin ɗana, kada ka gaya wa ’yan uwanka wannan mafarkin don kar su fahimce shi su yi maka hasada, har su shirya maka makirci saboda hasada, lalle shaiɗan ga mutum abokin gaba ne, gaba ta bayani. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق إن ربك عليم حكيم kuma kamar yadda kaga wannan mafarki ya kai Yusuf to haka ubangijin ka zai zaɓe ka ya sanar da kai ilimin fassarar mafarki kuma ya cika ni'imarsa a gare ka da annabta kamar yadda ya cika ni'imarsa akan iyayenka guda biyu a gabaninka wato annabi Ibrahim da annabi Ishaq lalle ubangijinka mai cikakken sani ne dangane da bayinsa mai cikakken gwaninta ne cikin sarrafa al'amuransa لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين lalle akwai abin lura da wa'azi mai yawa a cikin labarin annabi yusuf da 'yan uwansa ga masu tambayar labarinsu اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين lokacin da ‘yan uwansa suka ce wa junansu, lalle annabi Yusuf da ɗan uwansa shaƙiƙi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, babanmu ya fi son shi fiye da mu. alhali ga shi mu masu yawa ne to me yasa ya fifita su akan mu lalle muna ganin yana cikin kuskure bayyananne a yayin da ya fifita su akan mu ba tare da wani dalili bayyananne ba اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه wata وتكونوا من بعده قوما صالحين ku kashe Yusuf ko ku batar da shi cikin wani gari mai nisa sai fuskar babanku ta kaɗai ta gare ku ya zama yana son ku cikakkiyar soyayya ku kuma bayan wannan aika-aika na kashe shi ko batar da shi ɗin sai ku zama mutanen ƙwarai ku tuba daga zunubinku. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين sai ɗaya daga cikin ‘yan kar ku kashe Yusuf, amma dai ku jefa shi a cikin ƙasan rijiya ta yadda wasu matafiya masu wucewa za su ɗauke shi, wannan shi ya fi sauƙin cutarwa akan kashe shi, in har da gaske kuke za ku yi abin da kuka faɗa dangane da lamarinsa. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون yayin da suka kulle yarjejeniyar su nisantar da shi sai suka ce wa babansu annabi Yaƙub, Ya babanmu, ina ma da za ka sanya Yusuf ya zama amana a hannunmu, lalle muna tausaya masa, za mu kiyaye shi daga duk abin da zai cuce shi, kuma za mu yi masa nasiha ta hanyar ba shi kariya da reno har ya dawo maka lafiya ƙalau, to mai zai hana ka ba mu shi mu fita tare. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ka ba mu dama mu ɗauke shi gobe, ya ji daɗin abinci, ya yi wasa tare da mu, kuma lallai za mu kare shi daga duk wani abu mai cutarwa da ka iya kaiwa zuwa gare shi. قال اني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون sai annabi Yaƙub ya ce wa ‘ya'yansa, lalle tafiyar ku da shi za ta saka ni baƙin ciki domin ba na iya haƙurin rabuwa da shi, kuma ina masa tsoron kar kirkeci ya cinye shi alhali ku kun shagala da kiwo da wasa kun ƙyale shi. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون sai suka ce wa babansu ai wallahi in har kirkeci ya cinye yusuf alhali ga mu jama'a masu yawa to lalle babu alheri tare da mu mun zama hasararru in har ba za mu iya kare shi daga kirkeci ba. Falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون sai annabi Yaƙob ya ba su shi suka tafi da shi da suka yi nisa da shi suka haɗu a kan su jefa shi cikin rijiya sai muka yi wahayi zuwa ga Yusuf a wannan yanayi cewa lalle za ka ba su labarin wannan aika-aikar tasu a lokacin da ba za su gane ka ba a yayin da za ka ba su labarin. وجاءوا اباهم عشاء يبكون ‘Yan uwan Yusuf sun zo wa babansu da Isha suna kuka don su ruruta makircinsu. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب' وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين suka ce ya babanmu mun je muna tsere da mu, muna wasan jifa da kibiyoyinmu muka bar yusuf a wajen rigunan mu da guzurinmu don ya kular mana da su sai kirkeci ya cinye shi duk da cewa dai kai ba za ka gaskata mu ba duk da alal hakika gaskiya ne abinda muke baka labari وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون suka ƙarfafa labarinsu da wata dabara suka zo da rigar Yusuf a cakuɗe da jini wadda ba jinin jikinsa ba ne. suna nuna cewa wannan ce alamar kirkeci ya cinye shi sai annabi yaqub ya gane ƙaryarsu ta hanyar alamar rashin yagewar rigar sai ya ce masu al'amarin ba kamar yadda kuka faɗa ba ne a'a zukatanku ne dai suka ƙawata muku wani abu mummuna da kuka yi masa ba abin da zan yi sai haƙuri mai kyau wanda babu raki a cikinsa taimakon allah kaɗai nake nema akan abin da kuke faɗa dangane da al'amarin yusuf وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون sai ga wata tawagar matafiya sun zo wucewa suka aika wanda zai janyo musu ruwa da ya saka gugarsa a rijiya sai yusuf ya kama igiyar gugar yayin da shi wanda ya zura gugar ya gan shi sai ya faɗa cikin farin ciki ya ce albishirinku ga ɗan yaro na same shi sai ya ɓoye shi tare da wasu abokan shi ba su nuna shi ga sauran tawagar ba suna nuna cewa shi wata haja ce da suka saya. Alhali Allah yana da cikakken sanin abin da suke aikata wa Yusuf na saukar da darajarsa da sayar da shi, babu abin da ke buya a gare shi daga aikinsu. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين sai wannan wanda ya je ɗebo ruwa da abokansa suka sayar da Yusuf a Misra a kan farashi mai rahusa, ‘yan dirhamomi kaɗan masu sauƙin ƙirgawa saboda ƙarancinsu sun sayar da shi da farashi mai rahusa ne domin kwaɗayin sun rabu da shi da gaugawa, saboda sun gane daga yanayinsa cewa shi ba bawa ba ne, kuma suka ji tsoron kar iyayensu su gane su. Wannan yana cikin tausayin Allah gare shi ta yadda bai daɗe a wurinsu ba. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون sai mutumin da ya saye shi a misra ya ce wa matarsa ki kyautata mashi ki karrama shi a zaman shi da mu ta yiwu ya amfane mu wajen yi mana wasu abubuwan da muke bukata ko mu mayar da shi ya zama ɗan goyo a gare mu kamar yadda muka tserar da Yusuf daga kisa, muka fitar da shi daga rijiya, muka sanya tausayinsa a zuciyar sarkin Misra, haka muka tabbatar da shi a Misra, don mu sanar da shi fassarar mafarki. Allah mabuwayi ne akan lamarinsa, don haka umarninsa abin zartarwa ne. Babu mai tilasta shi maɗaukakin sarki, sai dai mafi yawan mutane waɗanda su ne kafirai ba su san haka ba. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين yayin da Yusuf ya isa shekarun ƙarfin jiki sai muka ba shi fahimta da ilimi kuma da irin wannan sakamakon da muka saka masa muke sakawa masu kyautatawa cikin bautarsu ga Allah وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون matar wannan shugaba ta nemi annabi Yusuf cikin dabara da lalama a kan ya aikata alfasha da ita kuma ta kukkulle kofofin gidan domin sakankancewa a kaɗaituwa sannan ta ce masa taso ka zo wurina sai annabi Yusuf ya ce Allah kiyashe ni daga wannan abin da kike kira na gare shi lalle wannan uban gidan nawa ya kyautata mana a zamana da shi ni ba zan ha'ince shi ba domin idan na ha'ince shi zan zama azzalumi kuma azzalumai ba sa rabauta. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان rabbi, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين hakika ta kwadaita wa kanta aikata alfasha kuma shi ma kaɗan ya ɗarsu a zuciyarsa ba don ya ga abin da ya hana shi hakan ba daga ayoyin ubangijinsa kuma mun nuna masa haka ne domin mu bayyana masa ɓarna mu nisantar da shi daga zina da ha'inci hakika annabi yusuf yana cikin bayinmu waɗanda muka zaɓe su da manzanci da annabta واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم sai suka yi rigegeniya wajen zuwa bakin kofa sai annabi Yusuf don ya kubutar da kansa ita kuma domin ta hana shi fita har ta yaga masa rigarsa ta baya sai suka haɗu da mijinta a bakin kofa sai matar sarkin ta ce masa cikin dabara ai babu abin da zai zama ƙobar wanda ya nufin yin alfasha da matarka in banda kurkuku ko ai masa azaba mai raɗaɗi. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين sai annabi Yusuf ya ce, Ita ce ta neme ni da yan alfasha, ni ban neme ta ba, sai Allah ya kawo wani shaida daga cikin mutanenta ya bayar da shaida, ya ce, Idan an yaga rigar Yusuf ta gaba, to wannan alama ce ta gaskiyarta, saboda kenan tana tunkuɗe shi ne daga zuwa gare ta don haka ya zama makaryaci. وان كان قميصه قد duburin, دبر فكذبت وهو من Sadiqin. amma in rigarsa ta yage a baya ne to wannan alama ce akan gaskiyarsa domin kenan ita ce take binsa kuma shi yana gudu don haka ta zama ita ce makaryaciya فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم yayin da sarki ya ga an ga rigar annabi yusuf ta baya ne sai ya tabbatar da gaskiyar annabi yusuf sannan ya ce wannan ƙazafin da kika yi masa yana ɗaya daga cikin makirce-makircenku taron mata, hakika makircinku makirci ne mai ƙarfi. يوسف أعرض عن هذا in لذنبك إنك كنت من الخاطئين ya ce wa annabi Yusuf, Ya Yusuf, ka kawar da kai daga wannan abin, ka manta da shi, kar ka gaya wa kowa shi, ke kuma ki nemi gafara akan sabanki lalle kin kasance cikin masu sabo saboda neman da kika yi wa annabi yusuf akan ya baki kansa وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين sai labarin ta ya bazu a gari har wasu mata suka yi ta cewa cikin kyamar abin matar waziri tana neman bawanta ya yi lalata da ita lalle sonsa ya huda mata zuciya hakika a dalilin wannan neman da son da take masa muna ganin tana cikin bata mabayani فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم yayin da matar sarki ta ji labarin yankarin da mata suke mata da gulmarta da suke yi sai ta tura a kira su don su ga annabi yusuf su yi mata uzuri sai ta tanadar musu wurin zama da shimfiɗu da matasai kuma ta ba kowace daga cikinsu wuƙa wadda za ta yanka abinci da ita, sannan ta ce wa annabi Yusuf, fita zuwa wurinsu, suna ganin shi sai suka girmama shi, suka razana da kyansa, suka ɗimauci don kyawunsa, suka ji wa hannuwansu ciwo da wuƙaƙen da aka tanada don yanka abinci, saboda tsananin ɗimaucewa da suka yi da shi. Sannan suka ce, Tsarki ya tabbata ga Allah, wannan ba ɗan mutum ba ne, irin wannan kyan nashi ba a saba ganin shi a cikin mutane ba kai wannan ba wani bane face mala'ika ne mai girma daga cikin manyan mala'iku قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين sai matar sarki ta ce wa waɗannan matan yayin da ta ga abin da ya same su wannan shi ne saurayin da kuke ɓata ni saboda son shi haƙiƙa na neme shi kuma na yi masa dabara don in ɓatar da shi sai ya ƙi kuma wallahi idan har bai yi abin da nake nema daga gare shi ba nan gaba to tabbas sai ya shiga kurkuku kuma sai ya kasance cikin kaskantattu قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين sai annabi Yusuf ya ce, Yana mai roƙon Ubangijinsa, ya Ubangijina, kurkukun da ta tsoratar da ni da shi, ya fi soyuwa a gare ni sama da abin da take kira na zuwa gare shi na alfasha, kuma idan baka yaye mini makircinsu ba, ina iya karkata zuwa gare su. kuma in har na karkata gare su na ya musu biyayya cikin abin da suke so daga gare ni to zan zama cikin jahilai فاستجاب rabbuhu ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم sai Allah ya amsa addu'arsa ya yaye masa makircin matar sarki da matan gari hakika Allah maɗaukakin sarki mai ji ne ga addu'ar annabi Yusuf da addu'ar duk wanda ya kiraye shi ya san halin da yake ciki da halin da waninsa yake ciki. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين sannan sai sarki da mutanensa bayan sun ga dalilai masu nuna rashin laifinsa suka yanke shawarar su saka shi a kurkuku zuwa wani lokaci sananne domin kar wannan abin kunyar ya bayyana ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين sai suka saka shi a kurkuku kuma wasu samari biyu ma suka shiga kurkukun tare da shi ɗayansu sai ya ce wa annabi Yusuf, lalle na yi mafarki na ganna ina tatsa inabi don ya zama giya, ɗayan kuma ya ce, Ni kuwa na ganni ne ina ɗauke da gurasa a kaina, tsuntsaye suna ci daga cikinta, ya kai Yusuf, ka ba mu labarin fassarar abin da muka gani domin muna ganin kai kana cikin masu nagarta. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون annabi yusuf ya ce babu abincin da zai zo muku daga wajen sarki ko face sai ya bayyana muku hakikaninsa da yanayinsa kafin ya zo muku wannan fassarar da na sani tana daga cikin abin da Ubangiji na ya sanar da ni ba daga bokanci ba ne ko duba, hakika na bar addinin mutanen da ba su imani da Allah ba kuma suka kasance masu kafircewa da lahira. واتبعت مله wa ابراهيم wa ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون كما نبي الدين addinin النبي ابراهيم ibrahim النبي اسحاق ishaq النبي يعقوب shi ne addinin ta Allah da bauta baya inganta a gare mu mu haɗa Allah da wani alhali shi ne wanda yake shi kaɗai wannan tauhidin da imanin da nake da kai, ni da iyayena yana daga cikin falalar Allah a kanmu da ya yi mana dace da shi kuma yana daga cikin falalar Allah ga mutane yayin da ya turo musu annabawa da shi amma mafiya yawan mutane ba sa gode wa Allah akan ni'imominsa sai ma dai su yi masa butulci يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار sai annabi Yusuf ya yi magana da samarin nan guda biyu na cikin kurkuku ya ce, Shin bauta wa alloli da yawa shine alkhairi ko bauta wa Allah ɗaya wanda bai da abokin tarayya mai rinjayar waninsa wanda ba a rinjaya. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ba abin da kuke bautawa koma bayan Allah sai wasu sunayen wasu abubuwa waɗanda ku da iyayenku kuka saka musu sunan ba su da komai na allantaka kuma Allah bai saukar da wata hujja gare ku akan ingancin su ba ba wanda yake da hukunci a cikin dukkan halittu hukunci na Allah ne shi kadai ba na waɗannan sunaye ba waɗanda ku da iyayenku kuka sanya masu Allah ya yi umarni a kaɗaita shi da ibada ya hana a haɗa wani da shi a wajen bauta wannan shine tauhidi miƙaƙe wanda babu karkata a cikinsa sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba don haka suke haɗa Allah da wani su bauta ma wani abu daga cikin halittarsa. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان يا كو ابو كاينا نكركوكو wanda ya mafarki gashe yana tatsa inabi don ya zama giya to lalle shi zai fita daga kurkuku kuma zai koma bakin aikinsa ya rika shayar da sarki amma wanda ya ga mafarki cewa ga gurasa a kansa tsuntsaye suna ci, to za a kashe shi, kuma a tsire shi, sannan tsuntsaye za su ci naman kansa. An gama bayanin abin da kuka nemi fatawa a kai, kuma ya tabbata zai faru babu makawa. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين sai annabi Yusuf ya ce ma wanda yake zaton shine zai tsira a cikinsu, wato wanda zai rika shayar da sarki, ka bayar da labari na a wurin sarki tana iya yiwuwa ya fitar da ni daga kurkuku. Sai shaidan ya mantar da mai shayarwar bai ambaci labarin annabi Yusuf a wurin sarkin ba, sai annabi Yusuf ya zauna a kurkuku har tsawon wasu shekaru. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ۖ يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون sarki ya ce haƙiƙa na yi mafarki na ga shanu guda bakwai masu ƙiba waɗanda wasu shanu guda bakwai ramamu suke su, kuma na ga wasu zangarniya guda bakwai korayi da wasu zangarniya guda bakwai busassu ya ku shugabanni da manyan gari ku ba ni labarin fassarar wannan mafarki nawa in har kuna da masaniyar ilimin fassarar mafarki. ma na أحلام bi نحن ahlami bi 'alimin sai suka ce mafarkinka ai yaye mafarki ne kuma irin wannan mafarkin ba shi da fassara kuma mu ba masana fassarar yaye mafarki ba ne وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون mai shayar wannan wanda ya tsira cikin samarin nan guda biyu 'yan kurkuku a yayin da ya tuna annabi yusuf da abin da ya kasance a cikin ilimin fassarar mafarki bayan wani lokaci sai ya ce, Ni zan ba ku labarin fassarar mafarkin sarki bayan na tambayi wanda yake da ilimin shi, ku aike ni ya kai wannan sarki zuwa ga annabi Yusuf domin ya fassara mafarkinka. يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون yayin da wanda ya kubuta ɗin ya isa wajen annabi Yusuf sai ya ce masa, Ya Yusuf, ya kai mai gaskiya, ba ni labarin fassarar mafarkin wanda ya ga shanu guda bakwai ƙosassu waɗanda wasu shanu guda bakwai ramammu suke cinsu, kuma ya ga zangarniya guda bakwai koraye, ya ga wasu zangarniya guda bakwai busassu, ba ni labarin wannan mafarki, don in koma zuwa ga sarki da mutanen da suke wurinsa don su san fassarar mafarkin sarki kuma su san falalarka da matsayinka. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون النبي يوسف وجن فسر ونن مفركين يتي za ku yi noma tukuru na shekaru bakwai a jere. Abin da kuka girbe a kowace shekara cikin shekaru bakwai, to ku bar shi cikin zangarniyarsa don hana shi yin tsutsa, sai dai ɗan kaɗan wanda za ku buƙaci ku ci na tsabar da aka casa. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون sannan bayan waɗannan shekaru bakwai masu albarka da kuka yi shuka a cikinsu waɗansu shekaru guda bakwai na fari za su zo mutane za su ci duk abin da suka girba cikin waɗannan shekaru masu albarka sai ɗan kaɗan cikin abin da kuka adana wanda zai zama iri. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sannan bayan waɗannan shekaru na fari wata shekara wadda za a yi ta yin ruwan sama a cikinta za ta zo tsirrai za su yi girma kuma mutane za su tatsa duk abin da yake buƙatar a tatse sa kamar tsimin inabi da zaitun da rake. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ربي بكيدهن عليم sai sarki ya ce wa mataimakansa yayin da fassarar da annabi Yusuf ya yi wa mafarkinsa ya isa gare shi, ya ce, Ku fitar da shi daga kurkuku, ku kawo min shi, a yayin da ɗan saƙon sarki ya zo wajen annabi Yusuf, sai ya ce masa, ka koma wurin ka sarki ka tambaye shi, yaya labarin matan da suka yayyanke hannuwansu, wato har sai rashin laifinsa ya bayyana kafin ya fita daga kurkuku. Hakika, Ubangiji na yana da cikakken sanin abin da suka yi, na nema na da alfasha, babu abin da yake buya a gare shi. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين سلكيتي وماتنا me labarin yayin da kuka nemi annabi Yusuf ta hanyar dabara kan yayi alfasha da ku sai waɗannan matan suka ce da sarki suna masu ba shi amsa Sarki ya tabbata ga Allah Yusuf bai zama abin tuhuma ba kuma wallahi ba mu san wani mummunan abu tare da shi ba a wannan lokacin sai matar sarki ta ce tana mai tabbatar da abin da ta aikata ta ce yanzu kam gaskiya ta bayyana ni ce na yi ƙoƙarin dilmiyar da shi kuma shi bai yi ƙoƙarin dilmiyar da ni ba kuma lalle shi wallahi yana cikin masu gaskiya cikin abin da ya da'awarsa na kubuta daga abin da na jefe shi da shi. ذلك ليعلم أني لم أخنه ya وأن الله لا inin Matar Sarki ta تسلكي da cewa na yi wannan ne don annabi Yusuf ya sani yayin da na tabbatar da cewa ni ce na neme shi kuma cewa shi mai gaskiya ne cewa ban yi mashi ƙarya a bayan idonsa ba, haƙiƙa ya bayyana gare ni cikin wannan abin da ya faru cewa Allah baya datar da wanda yake mai ƙarya mai makirci. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة bisu إلا ما رحم Rabbi. إن ربي غفور رحيم matar waziri ta ci gaba da cewa kuma ba ina kubutar da kaina ne daga nufin barna ba kuma ba ina nufin tsarkake kaina ba ne da wannan domin lamarin zuciyar ɗan adam shine yawaita umarni da barna saboda karkatarta ga abin da take sha'awa da wahalar rabuwarta da shi sai fa irin zuciyoyin da Allah ya musu jin kai ya ba su kariya daga yin umarni da mummuna hakika ubangiji na mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba cikin bayansa mai jin kai ne a gare shi وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين sai sarki ya ce wa mataimakansa yayin da rashin laifin annabi Yusuf da iliminsa ya bayyana, ku kawo min shi zan keɓance shi ga kaina, sai suka zo masa da shi. Yayin da ya magana da shi, iliminsa da hankalinsa ya bayyana a gare shi, sai ce masa, lalle kai, ya Yusuf, ka zama daga yau mai matsayi da ɗaukaka da aminci a wurinmu. قال جعلني على خزائن الأرض inni hafizun alim sai annabi Yusuf ya ce wa sarki, Ka naɗa ni akan matsayin kula da ma'adanan dukiya da abinci a ƙasar Misra, domin ni ma'aji ne mai aminci kuma mai ilimi da ido akan aikin da zan yi jagoranci a kai. وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين kamar yadda muka yi wa annabi Yusuf ni'ima na kubutarwa da fitar da shi daga kurkuku, haka muka yi masa ni'imar bashi matsayi a Misra yana kai kawo a duk inda ya ga dama, mu muke bayar da rahamar mu ga wanda muka ga dama cikin bayanmu. kuma ba ma tauye ladar masu kyautatawa muna cika musu shi gaba ɗaya babu tauyewa ولأجر الآخرة amanu wa آمنوا وكانوا يتقون Kuma wallahi, ladar Allah wanda ya tanadinsa a lahira ga waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka kasance suna tsoronsa ta kamanta umarninsa da nisantar hannunsa ya fi ladar gidan duniya. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ‘Yan uwan annabi Yusuf sun taho garin Misar da hajarsu suka shiga wurinsa sai ya gane ‘yan uwansa ne su, alhali su ba su gane cewa shi ɗan uwansu ba ne, saboda tsawon lokaci da canzawar yanayinsa don yana yaro ne lokacin da suka jefa shi rija. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين kuma yayin da ya ba su abin da suka zo nema na abinci da guzuri sai ya ce masu bayan sun ba shi labarin cewa suna da wani ɗan uwa wanda babansu ɗaya sun bar shi a wurin babansa ya ce da su ku taho min da ɗan uwanku na wajen babanku zan ƙara muku kayan raƙumi ɗaya ba ku gani ba ni ina cika mudu ba na tauyewa sannan kuma ni ne mafi kyawun masu saukar baƙi فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون in ba ku zo min da shi ba, to ya bayyana cewa ƙarya kuke yi, da kuka ce kuna da wani ɗan uwa wanda baban ku ɗaya kuma ba zan sake auna muku abinci ba kuma kar ku ƙara zuwa kusa da garina. قالوا سنراود عنه na وإنا لفاعلون sai ‘yan uwansa suka amsa masa da cewa, Za mu nemi hakan daga wurin baban shi, za mu yi ƙoƙari wajen yin hakan, kuma za mu aikata abin da ka umarce mu da shi ba tare da gajiyawa ba. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون sai annabi yusuf ya ce da ma'aikatansa ku mayar da hajar waɗannan zuwa gare su domin su sani in sun koma gida cewa ba mu sayi hajar daga gare su ba wannan zai tilasta masu su dawo karo na biyu tare da uwansu domin su tabbatar wa annabi Yusuf da gaskiyarsu kuma ya karbi hajarsu. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون yayin da suka dawo wurin babansu suka ba shi labarin karabcin da annabi yusuf ya masu sai suka ce ya babanmu an hana mana yin awo in har ba mu kawo ɗan uwanmu tare da mu ba don haka ka tura shi da mu domin an ka tura shi da mu to za mu yi awon abinci kuma wallahi mu za mu yi maka alkawarin kare shi har ya dawo maka lafiya kalau. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين sai babansu ya ce masu, Shin zan amince muku a kansa irin yadda na amince muku a kan ɗan uwansa shakiki a da can, ai na amince muku a kansa, kuma kun ɗauki alkawarin tsare shi amma ba ku cika alkawarinku ba, don haka ba zan yarda da alkawarinku na za ku ba shi kariya ba, ni dai kawai na dogara ne ga Allah domin shi ne mafi alherin masu bayar da kariya ga wanda ya ga damar kare shi, kuma shi ne mafi jinƙan masu jinƙai ga wanda yake nufin yi masa jinƙai. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير yayin da suka buɗe kayan abincin da suka zo da shi sai suka ga kuɗinsu an mayar musu da shi sai suka ce wa babansu me muke nema a wurin wannan waziri sama da wannan karamcin ga kuɗin abincinmu waziri ya mayar mana da shi kyauta daga gare shi kuma za mu kawo abinci ga iyalanmu mu bayar da kariya ga ɗan uwanmu daga duk abin da muke ji masa tsoro kuma mu ƙara awon raƙumi guda ɗaya a sakamakon tafiya da shi ai ƙarin awon raƙumi abu ne mai sauƙi a wurin sarki قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل sai babansu ya ce da su ba zan taɓa tura shi tare da ku ba har sai kun ba ni tabbaci na alkawari mai ƙarfi tsakaninku da Allah cewa za ku dawo mini da shi sai fa in har wata hallaka ce ta mamaye ku gaba ɗayanku ba ta bar kowa ba a cikin ku kuma ba ku iya tunkuɗe ta ba ba ku iya dawowa ba yayin da suka bashi wannan tabbataccen alkawari tsakaninsu da Allah akan hakan sai ya ce Allah shine shaida akan abin da muke faɗi kuma shaidarsa ta ishe mu وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون babansu ya sake faɗa masu yana mai wasiya a gare su kar ku shiga garin misra a hanya ɗaya kuna haɗe gaba ɗayanku ku shiga ta kofofi daban-daban, wannan shi ya fi muku mafita daga wani ya game ku da cutarwa in yayi nufin hakan, ba ina faɗin haka ne don in tunkuɗe muku wata cuta da Allah ya ƙaddara muku ba, ko in janyo muku wani amfani wanda Allah bai nufe ku da shi ba, babu wani iko sai ikon Allah. Babu wani lamari sai lamarinsa, a gare shi na dogara shi kadai cikin lamun rana baki ɗaya, kuma a gare shi shi kadai ya dace duk masu dogaro su dogara. ما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون sai suka tafi tare da ɗan uwan annabi yusuf shaƙiƙi yayin da suka shiga ta ƙofofi daban-daban kamar yadda babansu ya musu umarni duk da shigarsu daga ƙofofi daban-daban ɗin ba zai iya kawar musu da wani abin da Allah ya ƙaddara a kansu ba, kawai dai tausayi ne na annabi Yaƙub ga ‘ya'yansa ya bayyana shi, ya musu wannan wasiyar, alhali yana sane da cewa babu wani iko sai ikon Allah, domin shi masani ne na abin da muka sanar da shi na imani da ƙaddara da kuma yin riƙo da sababi, amma dai mafi yawan mutane ba su san haka ba. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون Kuma yayin da ‘yan uwa annabi Yusuf suka shiga wurin annabi Yusuf suna tare da ɗan uwansa shaƙiƙi, sai ya janyo shaƙiƙin nashi zuwa gare shi, ya ce masa a haƙiƙa ni, ni ne ɗan uwanka shaƙiƙi Yusuf, don haka kar yi baƙin ciki a kan abin da ‘yan uwanka suke aikatawa na ayyukan rashin kan gado, na cutarwa da ƙulli a gare mu, da jefa ne da suka yi a cikin rijiya. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون yayin da annabi Yusuf ya umarci masu yi masa hidima da su ɗora abinci akan raƙuma 'yan uwansa sai ya saka mudun sarki wanda yake yin awon abinci da shi ga masu sarin abinci a cikin kayan shaƙiƙinsa ba tare da saninsu ba domin ya bi hanyar da zai tsayar da shi a wurinsa yayin da suka kama hanyar komawa zuwa ga iyalansu sai mai yekuwa ya yekuwa a bayansu ya ce ya kuma abota raƙumman da suke ɗauke da kayan abinci ku ɓarayi ne قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون sai ‘yan uwan annabi Yusuf suka fuskanci mai yekuwar a bayansu da mutanensa suka ce masa, Me na ku ya ɓata, har da za ku tuhume mu da sata. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم sai meye kuwa da mutanensa suka ce wa ‘yan uwan annabi Yusuf, mudun sarki ne wanda yake awo da shi ya ɓace mana, kuma duk wanda ya kawo shi kafin a yi bincike za a ba shi ladar kayan raƙumi, kuma ni ne zan lamunce masa wannan, in ji mai kuwar. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce masu, Wallahi, kun san nagartarmu da rashin laifinmu daga abin da kuka gani na halayenmu, kuma tabbas kun san mu ba mu shigo ƙasar Misir domin mu yi barna a cikinta ba, kuma ba mu taɓa zama ɓarayi ba duk tsawon rayuwarmu. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين mai yi kuwa da mutanensa suka ce, To menene sakamakon wanda ya sata a wurinku in har kun kasance cikin masu ƙarya cikin ikirarinku na cewa kuɓutattu ne ku daga sata. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce masu, Sakamakon ɓarawo a wurinmu shi ne, duk wanda aka samu kayan sata a kayansa, to zai sallama kansa ga wanda ya masata, ya zama bawansa, da irin wannan sakamako na zama bawa muke sakawa ɓarayi. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم sai suka koma da su zuwa wurin annabi Yusuf domin a binciki kayansu, sai ya fara binciken kayan ‘yan uwansa wanda ubansa ɗaya, kafin ya binciki kayan shakikinsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, domin ya ɓoye dabararsa, sai ya binciki kayan shakikinsa, sai ga mudun sarki a cikinsu ya fito da shi. kamar yadda muka tsara wa annabi Yusuf dabarar saka mudun sarki a cikin kayan ɗan uwansa shakiki haka muka tsara masa wani lamari wanda shine ya kama ‘yan uwansa da hukuncin garinsu. na mayar da ɓarawo bawa, wannan abu ne wanda ba zai tabbata ba da ya aiki da hukuncin sarkin Misra ga ɓarawo, wanda shi ne duka da saka haraji. Face sai dai in Allah ya ga damar tsara wata dabarar, domin yana da iko a kai, muna ɗaukaka matsayin wanda muka ga dama cikin bayanmu kamar yadda muka ɗaukaka matsayin annabi Yusuf, sannan kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi, sannan sama da ilimin kowa akwai ilimin Allah wanda ya san komai. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce, In har ya yi sata, to ba abin mamaki ba ne, lalle wani ɗan uwansa shaƙiƙi wanda cikinsu ɗaya ma ya taɓa yin sata gabaninsa, sai annabi Yusuf ya ɓoye rashin jin daɗinsa da wannan zance nasu, bai bayyana musu ba, sai dai ya ce a cikin zuciyarsa, Abin da kuke a kai na hasada da mummunan aiki da kuka aikata a baya, shine mafi sharri da wannan matsayin da kuka ɗauka a nan, kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sanin wannan ƙagen da kuka yi. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce wa annabi Yusuf, ya kai mai girma, hakika yana da uba tsoho wanda yake da shekaru sosai kuma yana matukar sansa, don haka ka riƙi ɗayanmu madadinsa. Hakika muna maka ganin kana cikin masu kyautatawa cikin hulɗa da mu, da wasu mu ma, don haka ka kyautata mana da yin hakan. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون النبي يوسف يتي الله يسأل da mu zalunci marar laifi mu kama shi da laifin wanda ya yi zalunci mu kama wani ba wanda muka ga mudun sarki a wurinsa ba lalle in mun yi haka to mun yi zalunci da muka yi ukuba ga marar laifi muka bar mai laifi فلما استيئسوا منه na jiya. قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين yayin da suka ɗebe ƙaunar cewa annabi Yusuf zai amsa musu buƙatar su sai suka kaɗaita da junansu domin su yi shawara Dan uwansu babba ya ce, Ina tunatar da ku cewa babanku ya ɗauki alkawari da ku, wanda ya karfafa shi da rantsuwa da Allah cewa za ku dawo masa da ɗansa, sai dai in an mamaye ku ne da abin da ba za ku iya tunkuɗe shi ba, kuma kafin nan kun yi sakaci dangane da lamarin annabi Yusuf, ba ku cika alkawarin da kuka yi wa babanku ba, to ni ba zan bar ƙasar Misira ba, sai babana ya yi min izinin komawa zuwa gare shi. Ko kuma Allah ya hukunta min in karɓi dan uwana. Allah shi ne mafi alherin masu hukunci don haka shi ne yake yin hukunci da gaskiya da adalci. ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين dan uwansu babban ya ce ku koma wurin babanku sai ku faɗa masa cewa lalle ɗanka ya yi sata don haka sarkin misra ya mayar da shi bawa a matsayin a akan satar da ya yi ba a baka labarin komai ba sai na abin da muka sani na ganin mudun sarki da muka yi ana fitar da shi daga kayansa kafin nan babu da masaniyar cewa yana sata da mun san haka ai da ba mu maka alkawarin dawo da shi ba واسال القريه التي كنا فيها والعير التي wa فيها وانا لصادقون kuma don ka tabbatar da gaskiyarmu ya kai babanmu ka tambayi mutanen garin da muka kasance a ciki kuma ka tambayi ayarin da muka taho tare da su za su baka labarin abin da muka labarta maka kuma lalle mu masu gaskiya ne sosai a cikin abin da muka faɗa maka na satar da ya yi. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم sai babansu ya ce musu abin ba haka yake ba yadda kuka ce ya yi sata kawai zukatanku ne suka ƙawata maku ku yi masa makirci kamar yadda kuka yi wa ɗan uwansa annabi yusuf gabanin yanzu to zan yi haƙuri kyakkyawan haƙuri wanda babu ƙorafi a cikinsa sai zuwa ga allah ina fatan Allah ya dawo min da su baki ɗaya, Yusuf da ɗan uwansa, da babban yayansu wato ɗan uwansu, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki mai cikakken sani ne da halin da nake ciki, kuma gwani ne cikin sarrafa al'amurana. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم sai ya koma gefe ya kawar da kai daga gare su ya ce, Ina tsananin baƙin cikin rashin Yusuf, baƙin ƙwayar idonsa ya koma fari saboda yawan kuka da ya yi na rashinsa, ya zama yana cike da baƙin ciki da damuwa, amma yana ɓoyewa mutane baƙin cikinsa. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce wa babansu, Wallahi, ba za ka gushe ba ya kai babanmu, kana tuna annabi Yusuf, kana jimamin rashinsa, har sai rashin lafiya ya yi maka tsanani, ko kuma ka hallaka akan haka. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون sai babansu ya ce masu ba na kai kukan abin da ya same ni na damuwa da bakin ciki sai zuwa ga Allah shi kadai kuma na san tausayin Allah da kyautatawarsa da amsawarsa ga wanda ke cikin tsananin bukata da sakamakonsa ga wanda ke cikin masifa abin da ku ba ku sani ba ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون babansu ya ce da su ya ku yayana ku tafi ku nemi labarin annabi yusuf da dan uwansa kar ku ɗebe ƙauna daga yaya baƙin ciki da tafiyar da damuwa wanda allah yake yi wa bayansa lalle babu mai ɗebe ƙauna daga agajin Allah wajen tafiyar da baƙin ciki sai mutanen da suke kafirai saboda sun jahilci girman ikon Allah da fallarsa ga bayinsa. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه وجئنا ببضاعه مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين sai suka bi umarnin babansu suka tafi neman annabi Yusuf da uwansa yayin da suka shiga wurin annabi Yusuf sai suka ce tsanani da talauci sun mamaye mu shi yasa muka zo da kaya ɗan kaɗan mara tsada amma ka cika mana awon mudu kamar yadda ka saba kake yi mana kuma ka yi mana sadaka da ƙari akan haka ko kuma ka kawar da kai dangane da rashin kimar kayan da muka kawo a matsayin kuɗin abin da za mu karɓa hakika Allah yana sakawa masu yin sadaka da mafi kyan sakamako قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون yayin da ya ji maganarsu sai ya musu langwame don tausaya musu kuma ya sanar da su wane ne shi ya ce masu hakika kun san abin da kuka yi wa annabi Yusuf da ɗan uwansa a yayin da kuka kasance cikin jahiltar ƙarshen abin da kuka aikata da su. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين sai abin ya musu bazata suka ce ko kai ne Yusuf annabi Yusuf ya ce masu e ni ne Yusuf kuma wannan da kuke ganinsa tare da ni shine dan uwana shakiki hakika Allah ya yi mana baiwa na fita daga yanayin da muke ciki na ɗaukaka matsayi hakika duk wanda zai ji tsoron Allah ta hanyar aikata umarninsa da nesantar abubuwan da ya hana ya yi haƙuri a kan bala'i to aikinsa aiki ne mai kyau kuma Allah baya tozartar da ladar masu kyautatawa yana kiyaye masu shi. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين sai ‘yan uwansu suka ce masa suna masu bayar da hanzari akan abin da suka yi, hakika wallahi Allah ya fifita ka a kanmu da abubuwan da ya baka da siffofin kamala, kuma lalle mun kasance masu laifi, azzalumai sakamakon abin da muka yi maka. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين sai annabi Yusuf ya karɓi uzurinsu ya ce, Babu zargi a kanku yau, wanda zai janyo uquba ko zargi a kanku, ina roƙon Allah ya gafarta maku, shi ne mafi jin masu jin ƙai. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين sai ya ba su rigarsa yayin da suka sanar da shi yadda idon babansu ya kasance kuma ya ce masu ku tafi da wannan rigartawa, ku ɗora ta akan fuskar babana ganinsa zai dawo sannan ku taho min da iyalanku gaba ɗaya ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون yayin da ayaran ya fita daga garin misra suka isa bayan garin sai annabi yaƙob ya ce wa ‘ya'yansa da waɗanda suke wurinsa a ƙasarsu wallahi ina jin ƙanshin Yusuf duk da cewa dai kuna mayar da ni wani mara sani kuna jingina ni zuwa ga rashin ganewa inda kuke cewa wannan tsoho ne tukuf yana faɗan abin da bai sani ba. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ‘Ya'yansa da suke wurinsa sai suka ce, wallahi kai dai har yanzu baka gushe ba kana cikin tsohon tunaninka na matsayin Yusuf a wurinka da tunanin za ka sake ganinsa a karo na biyu. Tsananin sanin da annabi Yakub ya yi wa Allah ta yadda kyakkyawan zatonsa da shi bai canza ba duk da jerin masifu da dadewa da aka yi shekara da shekaru. Yana daga cikin halaye mai bayar da uzuri na gaskiya yana tuba ga Allah kuma yana tabbatar da laifinsa da kansa ya nemi yafiya daga wanda ya cutu a dalilinsa da tsoron Allah. Allah da haƙuri ake samun mafi girman matakai na matsayi a duniya da lahira. Karɓar uzurin wanda ya muna na aiki da barin ɗaukar fansa a kansa musamman a yayin da ake da iko a kansa da barin yi masa faɗa a kan abin da ya gabata daga gari shi. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون yayin da mai yin albishir ya zo wurin annabi Yakub sai ya jefa rigar annabi Yusuf a fuskarsa sai ya dawo yana gani a lokacin sai ya ce wa ‘ya'yansa ashe ban gaya muku cewa lalle ni na san irin tausayin Allah da rahamarsa wadda ku ba ku sani ba قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين sai ‘ya'yansa suka ci suna masu bayar da uzuri ga babansu annabi Yaƙob a kan abin da suka yi wa annabi Yusuf da ɗan'uwansa, ya babanmu, ka roƙa mana gafarar Allah a kan zunubanmu na baya, lalle mun kasance masu zunubi, mun yi laifi cikin abin da muka aikata da annabi Yusuf da ɗan'uwansa shaƙiƙi. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم sai babansu ya ce masu da sannu zan nema muku gafara daga wurin Ubangiji na?" lalle shi mai yawan gafara ne ga zunuban masu tuba zuwa gare shi cikin bayansa kuma mai jin kai ne a gare su فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين sai annabi Yaƙob da ‘ya'yansa suka fita daga garinsu suka nufi wurin annabi Yusuf a garin Misra yayin da suka shiga wurinsa sai ya rungume babansa da babarsa ya riƙe su sannan ya ce wa ‘yan uwansa da iyalansu ku shiga misira da yardar Allah kuna amintattu babu wata cuta da za ta shafe ku. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ya zaunar da iyayensa a kan karagar da yake zama a kai sai iyayensa da ‘yan uwansa su goma sha ɗaya suka gaishe shi ta hanyar yi masa sujjada sujjadar girmamawa ba ta bauta ba domin tabbatar da lamarin Allah kamar yadda ya zo a mafarki don haka ne annabi Yusuf ya ce wa babansa wannan gaisuwa ta sujjada da kuka yi min ita ce fassarar mafarkin da na gani a baya kuma na baka labari lalle shi ubangiji na ya tabbatar da shi da gaske kuma lalle ubangiji na ya kyautata min yayin da ya fitar da ni daga kurkuku kuma ya taho da ku daga ƙauye bayan shaidan ya bata tsakanina da 'yan uwana lalle ubangiji na mai tausayawa ne cikin tsara abin da ya ga dama kuma lalle shi mai cikakken sani ne ga halayen bayansa kuma mai hikima ne a cikin tsarinsa رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين sai annabi Yusuf ya roƙi Ubangijinsa ya ce, Ya Ubangijina, lalle ka bani mulkin ƙasar Misra, ka sanar da ni ilimin mafarki ya sa mai da ƙasai wanda ya ƙirƙire su ba tare da ya ga irinsu a wurin wani ba kai ne mai jibintar lamari na baki ɗaya a rayuwar duniya da lahira ka karɓi raina ina musulmi idan ajalina ya zo ƙarshe kuma ka haɗa ni da nagartattun annabawa daga cikin iyayena da wasunsu a cikin aljannar firdausi maɗaukakiya. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون wannan abin da aka ambata na kisar annabi Yusuf da ‘yan uwansa mun maka wahayinsa ne ya kai wannan manzo ba ka da iliminsa saboda baka kasance a tare da ‘yan uwan annabi Yusuf a lokacin da suka kulla niyyar jefa shi cikin rijiya ba suka shirya abin da suka shirya na dabara ba sai muka yi maka wahayin haka. وما اكثر النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ya wannan manzo mafi yawan mutane ba za su yi imani ba kowane irin ƙoƙari za ka yi domin su ba da gaskiya saboda haka kar ka halakar da kanka don ɓacin rai. وما تسألهم 'alaihi min أجر in illa illa ذكر للعالمين da sun yi amfani da hankali ai da sun yi imani da kai saboda kai ya kai wannan manzo baka nemi wani lada daga wurinsu a dalilin alkur'ani da abin da kake kiransu zuwa gare shi ba saboda alkur'ani ba wani abu ba ne face tunatarwa ga mutane baki daya وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ayoyi da yawa da suke nuna kaɗaituwar Allah maɗaukakin sarki suna da yawa a samai da ƙasai suna wucewa ta wajensu amma ba su lura da ɗaukar izina daga gare su sun kawar da kai ba sa waiwayensu. وما يؤمن Billahi بالله wa وهم مشركون mafi yawan mutane ba sa yin imani da Allah a matsayin cewa shi ne mahalicci mai wadatarwa, mai rayawa, mai kashewa, face sai ka samu kuma suna bauta ma waninsa, daga gumaka suna da da'awar cewa wai yana da ɗa, tsarki ya tabbata gare shi. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون shin waɗannan mushrikai sun aminta cewa wata ukobar duniya ba za ta zo ta mamaye su ta lullube su ba wadda ba za su iya tunkuɗe ta ba ko tashin alkiyama ya zo musu kwatsam ba sa tsammanin sa ba su shirya masa ba saboda haka ne suka ƙin imani قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗanda kake kiransu cewa wannan shi ne tafarki na wanda nake kiran mutane zuwa gare shi akan hujja bayyananniya ina kira zuwa gare shi ni da wanda ya bi ni ya shiryu da shiryata ya bi sunnata tsarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da ake dangana masa na abubuwan da basu dace da girmansa ba ko suna kore kamalarsa kuma ni ba na cikin masu haɗa Allah da wani a wajen bauta ni ina cikin masu kaɗaita shi tsarki ya tabbata gare shi وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من ahlil القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون ba mu aiko da wasu manzanni gabaninka ba ya kai wannan manzo face maza ne kuma cikin mutane ba mala'iku ba muna masa wahayi kamar yadda muke maka wahayi mutanen birni ba mutanen ƙauye ba sai mutanen su suka ƙaryata su sai muka hallaka su yanzu waɗannan masu ƙaryata ka ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba su yi tunani kan yadda ƙarshen masu ƙaryata manzanni gabanan su ya kasance ba su ɗau izina daga gare su abin da ke gidan lahira na jin daɗi ya fi wanda yake duniya alheri ga waɗanda suka ji tsoron Allah, shin ba za ku gane cewa hakan shine alheri ba, sai ku ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa wanda mafi girmansa shine imani da nesantar haninsa wanda mafi girmansa shine sakawa Allah abokin tarayya wato shirka حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين ودنا manzanni da muka muna jinkirtawa abokan gabarsu ba ma gaugawar yi musu uquba saboda talala a gare su har idan halkar da su ta yi jinkiri manzanni suka ɗebe ƙauna daga halkar da su su kuma kafiran suka yi zaton manzanninsu sun masu ƙarya cikin abin da suka yi musu alkawari na uƙobar masu ƙaryatawa za ta same su kuma za a tseratar da muminai ana cikin wannan hali sai nasarar mu ta zo wa manzanninmu manzanni da muminai su tsira daga halakar da ta wa masu ƙaryatawa ba a mayar da azabar mu daga mutane masu laifi yayin da ta sauka a kansu لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون Hakika a cikin labarun annabawa da mutanensu da kisar annabi Yusuf da ‘yan uwansa akwai wa'azi wanda masu lafiyayyen hankali za su wa'azantu da shi. Alƙur'ani bai kunshi kirkirarrun maganganu da ƙarya ga Allah ba, yana gaskata littattafan da suka sauka daga sama daga wurin Allah, kuma yana bayanin duk abin da yake buƙatar bayani na hukunce-hukunce da shari'o'i daki-daki, kuma yana shiryawa zuwa ga dukkan alheri, kuma rahama ne ga waɗanda suka yi imani da shi, su ne suke amfanuwa da abin da yake cikinsa.